Turkiya ya samu dangantaka ta kuti da kuti da masarautar Katsina kai tsaye musamman bayan zuwan turawan mulkin mallaka garin Kankiya ya dade da zama gundumar kansa kuma an daga shi zuwa matsayin karamar hukuma tun da jimawa A wajen kafa Kankiya, an samu mazauni na farko wanda ya zama tsohon garin Kankiya da kuma mazauni na biyu wato sabon garin Kankiya. An gina waɗannan mazaunai ne a ganuwa ɗaya wadda ta haɗa da tsoho da sabon birnin Kankiya. A cikin tsohon garin Kankiya akwai rijiyoyi da marinai wato wajen yin rina guda takwas, kuma akwai ramuka kamar irin na ɗibar farar ƙasa. An gina ganuwar Kankiya a shekaru ɗari uku da suka wuce. Farkon waɗanda suka fara zama a garin Hausawa ne, Haɓe, can wani lokaci kafin jihadi, wani sashe na Fulani sun zo sun samu mazauni a kudancin ganuwar Kankiya. Kankiya ita ce hedikwatar ƙaramar hukumarta. tana bisa hanyar Katsina zuwa Kano, kimanin kilomita hamsin da bakwai daga birnin Katsina zuwa Kankiya. Ana ganin cewa mutanen da suka kafa garin Kankiya mafarauta ne kuma fatake a daidai karni na sha bakwai, sannan sun fito ne daga arewa. Haka kuma yawan mazauna garin Kankiya sun kai dubu talatin da biyar. Mutanen Kankiya sun shahara ne wajen yin noman abinci nau'i daban-daban. Akwai gidajen sarauta a garin Kankiya waɗanda suka haɗa da gidan gunduma wanda ya mulki a shekara ta 1840. Akwai kuma gidan haɓe waɗanda suka yi mulki a shekara ta 1861. sannan kuma akwai gidan Fulani waɗanda suka karɓi mulki hannun Hausawa haɓe a cikin shekara ta 1816. Garin Kankiya ya samu bunƙasa sosai, musamman lokacin Kankiya gunduma ne. Aka gina kasuwar Kankiya, lokacin haɓe kuma an samu ci gaba sosai wajen harkar noma da kiwo. Lokacin Fulani kuwa, tun daga na farkonsu kanki Ahmadu Rufa'i a shekara ta 1861 zuwa ta 1865 har zuwa kanki na yanzu. Kankiya Hassan Sada garin kankiya ya amfani da abubuwan ci gaba da yawa. A lokacin kankiya Nuhu shekara ta 1906 zuwa 1952 an gudanar da ayyuka da yawa waɗanda suka haɗa da gina asibitin kankiya a shekara ta 1930 aka kafa makarantar sakandirin kafa makarantar elementary a shekara ta 1926 kuma an gina masallacin juma'a a shekara ta 1922 sannan an buɗe ɗakin shawara a shekara ta 1945 a lokacin kankiya iro

An gina ɗakin shawara a shekara ta 1957 kuma an yi bikin gwada jarirai a asibitin kankiya a shekara ta 1958. An buɗe gidan waya a shekara ta 1960 kuma an buɗe makarantar sakandaren 'yan mata a shekara ta 1965. An yi gyaran masallacin Juma'a a shekara ta 1966. da kuma babbar kasuwar Kankiya. shakka babu tarihi shi ke bambanta da da yanzu da kuma nan gaba ina al'ummar hausawar duniya masu takama da harshen hausa tare da dukkanin abin da ya shafi al'adun Hausawa. To ga dama ta samu ta yadda za ku kashe kwarkwatan idanu. Ta bangaren abin da ya shafi duk wani da daddan tarihi. Gamayyar jaridun Katsina City News da taskan labarai da kuma The Links sun yi tattaki zuwa duk wani wurin tarihi da cikin jihar Katsina. Sun taskance muku shi a cikin bidiyo ta yadda za ku ga da da yanzu da kuma hasashen nan gaba. Domin gane ganewa idanuwanku wa'innan muhimman wurare sai ku ziyarci shafukan nan namu. YouTube Kasna City News TV Yanar gizo www.kasnacitynews.com Instagram Kasna City News Facebook Kasna City News Twitter Kasna City News sai kuma WhatsApp 070 43 Gargaɗi ba mu yadda wani ya amfani da wannan bidiyon a shafinsa ba sai da cikakken izinin ku yi subscribing youtube channel ɗinmu katsina city news tv domin ganin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora